wẽnnaam sun kan ne nina yẽ soab n kãnde wẽnna kãngdo wẽnd sẽn mels ne nina me yẽ soab n melme wẽnna zãag ne menengo yẽna loogr pʋʋre d maanda kaset n tabende ned sũ sun d zilma sau ka bihin n tũud ne hakɩɩka n telga yɛla la wẽnde wẽnnaam yɛla a yee lagm n taar ka bena pa tar paga pa tar biiga pa tar nũm sẽn taaga pa tar yɩɩ sẽn taage yẽna loogr pʋʋre le maanda kaseto tɩ zuu sallallahu alaihi wasallam Aya yaa biyan ba la la tuntuma wẽnnaam tʋm-tʋʋma tɩ kot wẽnnaam tɩ na pʋʋsa n kelga la zak rãmba la sahabse la ned wa ned na n ne sida la malgre ala n na n tɩg n tãage dĩinã rolb fa wẽnna fãa ko poore tɩ pʋʋsa taaba ne so ko kot kelgre la yʋlsgo la albarka n kõ taaba wẽnna tɩlgdo wẽnna yʋlsdo wẽnna maana d fãa gil barka relle woto ned ya wẽnnaam bark so naam nin sẽn le lomse la le maan segl sõngo d leb n seg taaba wakat kãngã pʋga na n le sẽn taaba wẽnnaam dĩinã yelle sẽn na n kõ taab vẽelem ne wẽnnaam dĩinã sẽn na n maan taab pʋ-peelem ne wẽnnaam dĩinã sẽn yaa wẽnnaam goamã sẽn yaa alqurana tabsɩɩr kot wẽnnaam tɩ na zĩlgi laafɩ kot wẽnnaam tɩ na yigli laafɩ wẽnna na fo nabiinã sẽn na n wʋma pʋga wẽna kell n paasd fãa gil segl sõngo rel d pa bak n ket n be ne sʋʋrat taha tɩg n tɩk aya pisnu la na n sẽn zĩiga n yikd rũndã aya pisnu la a nuu zĩiga wẽnnaam pa yɩg sẽn yeele منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها رلي ضمير كان عائد إلى الأرض أليبدا تنغانا da ta ita wannan mai ilimin tanganga fagon ya khalaqnakum latun wannan nan yamba ta singa ne ya ba adam rele alma e wẽnnaam yãka tẽngã toma n yaa tẽngã tẽn naka n tãndo sẽn põoge n tãndo sẽn tɩdge leb sablle n yaa kãng la wẽnnaam yãkẽ n yag tõnd yaaba adam rel e e e adam bi ya yẽgra yaa tʋm l wẽnnaam tɩ minka khalaqnakum wa fiiha leb n yaa tẽngã pʋgẽ yaasa tẽngã a ya sa no-eedokum la tõnd na n ya sa, yaasa sẽn wa tõnd vɩɩme n tãag yeela galamsã tɩ wẽnnaam la wombo tɩ yõorã le yãke rel ãdem-biiga b solgda la tẽngãngã pʋga yẽ me la a yaoogame sã b sẽn na n maan wãna b sẽn na n tɩg n solg ya yaa yaoolem gãag zĩiga rel nan la singa be yawul me nan lebe ma'ana wana nan lebe leba be ne min ka khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha lebe ya tenga pon ya sa nukhrijukum la ton wannam nan lebe yisi amba taratan ukhra ikira to yasa me lai ki ya sun sa wẽnnaam taoore tɩ wẽnnaam yeele ya yao ni fãa a sẽn tʋm bũmb sun ya yaa som se la ya sẽn yaa tʋʋm wẽense tɩ na kot wẽnnaam tʋna maan d fãa gũudum a ne tʋʋm wẽensa wẽnna maan d segl sõngo a ne tʋʋm sõmsa e, rɩk yeelme tɩ wẽnnaam leb n ko n kõ tẽng kɩbare annabi musa ani ne firaun Eh, ta kan ta nina eh, hin zindi eh, ba mu bani ta soka bele zamar kuma ta vinam to wannan tumsa annabi Musa ne annabi Harun nan to na kanga sai ya na winga nan to na na he ya winki sa n zo tɔdga a wẽn kɩɩsga pʋga n tol n tɩ bool sobn nim n kõ menga rɩkɩm tɩ wẽnnaam ket ninkãngã soaba a alhaala la ninkãngã soaba a zogd sẽn yaato la ninkãngã soaba a yalsg zĩiga a ne wẽnnaam dĩinã la wẽnnaam yeele walakat sẽn la hakɩɩka a rayɩnaahu a tõnd wẽnnaam nelsaa firauna tõnd wẽnnaam nelsaa firauna tõnd dalil dãmba la tõnd yel-solem kõbg toor toore n wilgd hakɩɩka pʋga tɩ annabi musa ne annabi harun b yaa tõnd tʋʋm sayiibu n yɩ tõnd wẽnnaam wɛɩngẽ dalil dãmb wa woto sun yaa vẽelga kullaha a mana gilli maana pa kell dalila tun pa kell yel-solem baa yentã sẽn pa wilga Firauni fa kadaba dala Firauni yagsa a fãa gilli firaun yagsa dalil ba. فرعون يا سيل سلمى كم تو تو رفعان يلي أبا ينتا أسم قصيد كبي وأبا علي بن تدرى مياسا أتدرى سيلكوني أنا وين نام أتدرى سيلكوني أنا وين نام تون تومبا ركيم تون نام يل مسا قال لله فرعون يلم يا يلا أنصبا يلا النبي موسى عليه الصلاة والسلام أجئتنا يي فو موسى فواتون نينيا لتخرجنا نايس توندو من أرضنا تون تنغا بوين يا مصر مسا tõnd tẽngã pawai ya misira ya? yaa be ka ya musa ne fo tima ya fo musa rele tima le tɩɩmã ka wa firaun tʋl suma ne tɩɩmã ka wa Ya anabi musa rasara ya annabi anabi musa ra ne wannan wẽnnaam sẽn en n ayel solom da sare en t'a tõe n dɩka lobe tɩ lebg wag kẽ fo la leb n di ka. a t'a lebg la nugo wannan sẽn leb n maan tɩ yaa yel tɩ la bɩ musa tõe n dɩka n ninga bãka tẽngre n yiisa t'a ya lampa wa rel yaa firauna yel-bãmba bɩ yiiba sẽn yaa yel-soalmã yiiba yẽ neng ya yaa tɩɩm rel bi musa a waa bãmb nengẽ n dat n na n yiis bãmba b tẽngẽ e bala misra yaa bãmb man so rẽl woto wa musa yaa wara ta n na n dɩɩ tẽngã taoore a waa me n dat n yiis ma naamã zugu la a sʋʋg tẽngã kɔ min ardina bi sihrika ya musa fala na'tiyannaka mwela ni wen tutun mena wani fo nenge mwela me tutun mena wa ni bo fo nenge musa nenge bi sihrin ni timya misle mislihi en na ko woni ko hon wani bu min yo ko ra sara apa yo salam ta san lo bilib wa kin fla tutun mena wa ni bi digru nu nuga san de kana ning ti ya la yi pa n yiisa na wani waa bi yẽ la a na yi bu me yo wagẽ yẽ e wa yaa yel-soalem sẽn yi wẽnnaam nengẽ n la yẽ wa yaa tɩɩm n yaa wilgondre y bãmb me sẽn na wa maan wãna bãmb me sẽn na wa tʋme n seg annabi musa lele firaun kulma musa firaun kulma annabi musa tɩ musa sẽn wa ne yɛl ninsba wa yaa tɩɩm la yẽ me na n waa ne tɩ-maanneba sẽn wõn annabi musa e tɩ b maan wãna tɩ b seg taaba fajaal na wa baina rel poo musa masã maane tõnd ne foo sʋka tõnd ne foo sʋka maw'idan rendez-vous fo nangal garara masa tona fo galgarare te shar taba mun tab ti enen ni so wa wida masa a ya yin nan to wa wida e rele fir'aun ba annabi musa ne ne e, e, nangal wakata ko yẽ na n ralg wakati na b sẽn na n seg taaba a sẽn na n le yɩ zĩig nin me yaa la musa n na n wing kɔ la yetɩ la nuklifhu nahnu tõnd pa na n yidgi alkaol nin fo sẽn na n gãlga kɔ daa nin fo sẽn na n gãlga tõnd pa na n yidge nahnu tõndo wala anta fo me pa na n yidga ye rẽd fãa na n seg taaba tõnd pa na n tãdg n pa wa fo me ra tãdg n da wa ye fãa naag taaba n yɩ n seg taaba makanan suwa zihi ya bai ya tinga sokore ya sogr tira ziga ya bai zihi ya tinga sokore le ya tẽng n sogre leb n yaa tẽeg tɩdga zĩiga tõnd ne pʋʋsga tɩ bãngdbã wa ya tinga tẽngã tinga tẽngã zihi ya ziya langa zihi ya yaa ti sen kai blil sẽn kai nirme blill sẽn ka ti ned me sẽn pa tõe wa beene datɩ yaa ya lom lom ni fa fãa t'a yi kũ wa beene n kɔ a pa zãn ni ko ti ne ba fa na yi le ti zama wa yi zama king bare yẽ ratame ti zama wa yi kaseto ne tu ni ne nan to ma ko ne tu ni ne na to ma en yi ne anabi musa ka ya tim le na ni ta ba. ne ni sẽn wa n tõogame masa zãma zama wa n yẽnd yaa sẽn wa n tõoga yaa sã yẽ n tõog ya zama wa yi so wa zan wa kete mi yin zihilima da mi yin alakadara eh, ya musa an tun yi mi ya sa eh, in yi la wato wani ko le la shara on gana ka wato fala na ati yan naka bisihin misli faja albaina na wa bai na ka mawu idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa qala la bi musa yi libya mawu idukum yamle inde hu mahala wato bale fir'aun ba wa ta kore inde a ko zinga zĩig b na n sɛg taaba rel musa na n kõ zĩiga musa kõbla zĩig na sɛgba sẽn na n sɛge la a yel qaala mawidcum yauma zina ad yaa nagma raare la tõnd sɛka raare yaa nagma raare tɩ bãngdb wilge tɩ yaa bani israɩl dãmbã tigi daare sãnema le bõn kõ bẽenem ya kibita kɩbta ya kibita yimba, ya yɩɩmba n daari. ezib-sẽemã eh, kan daare bd daara yaa daar sẽn yaa daar n zɩsgɔ neba tɩ b rɩkd b nag teedo la b faas teedo la b leb n daara a gilla n pa tʋm ye ned fãa zĩig zakẽ rel wilgame tɩ ned fãa na n paama sẽk n wa maan kaset ne tʋʋmda eh, bale tʋʋm sã n zĩndi eh, ne tõe n kẽnga a tʋʋm zĩiga n pa yɩ kaset ne tʋʋmda wa la ya yaa raar Eh, vʋʋsem daare la yaa tig daara ne fãa zẽ zakẽ tʋʋm ka be fo pa tar zĩig sẽn na n kẽng rel sakd n fo me yik zẽk f naoore wa maan kaset ne tʋʋmda rel anabi musa kõbla sɛka tɩ nan n yɩ wotoon n daare qala mawidkum yauma zinati wa an yuhshara annaasu duha la nebã sẽn na tigs taaba me bɩ duha wakato duha wakat me ele to wa watin zinke zems skande ndem wala witere ndem e nevere ya duha wakato ayi wakat kanga e bele wakat kanga ya wakato nserde la le zemse ni ne ba boy e, ramo zem e ni ne ba ramo ti anabi musa me mi to wakat kanga wa nayi zama kenga wakat kanga nayi zama kenga bele serba nan sera ya sun nan fil wannan yel salama ya sẽn na n pẽlg wẽnnaam yel-soalb rel musa sẽn tar yõ beedo ni ne ba min yi wa yi yɩɩda firaun ba yi wa yi yɩɩda firaun bele musa tara bãng waka, a ta na n wilib lame bele yẽ n zãada yaa wẽnnaam toolle lel b n zãada wẽnnaam yel-soalmã põbg tog toor n zãa la firaun pa miiri wa firaun pa miiri ye rel musa yeelame wa an shara nas, duha la b tigs nebã eh, duha wakato fatawalla firaun rel la firaun buda kuma san. en yene musa yan na tabo to ngana ko to en wul game to to ya taw da man serta ba nan nan ne da ba yin nan kabe ya fir'auna nama anem anabi musa ndan yi ne taba ba san zema tabo to masa en fir'auna gudu kudu masa menan ba aname la gisa so wanda ba la a kug zĩiriba n taa sb koɛɛgã ton tõnd sa ta ba en e le n nan yi dar kan ga dar firaun le me ba me tɩ tigsa sẽn na n tigs kɔ fatawalla Nam ba ta wali la faru a ka yi da, rin ba cewa me, nti cikin sa a da ba wa fanga yi li yaya cimane ne ba fanga, labaru bɔ du ba fanga yi a ti fanga wa nama ta ba, cimane wa cimane da a sun bazi ni fanga babu ta talawa, cimane wa cimane tu kun na cim ya yi li, babu talawa ne a faru a un za kuwa, a ti cimane ne basiri ba, a tu eh, yan kun de ina suna ne kun kɔba. nema sẽn na n doglba tɩ bãmb me sã n tʋmd la b paam zu-zẽkre n kɩ tɩ tɩmaan nebã meng sẽn wa ta b sʋka firaun n ges yaa la tara keoor bɩ d tara keoor tɩ tõnd sã n wila musa ne n tɩɩmã bɩ la firaun tɩ n yei yãmb tara keoore yãmb na n yɩɩ neb ninsã sẽn na n pẽlg maam bala yãmb da pa pẽlg n naamã meng wo y na n pẽlga maam yaa yẽ la kũunã tɛk wa y e na me paama me pẽlg naamã zab pʋa pa tõe n pẽlg wã kafin fẽn pẽlge la yãmb sã wili yãmb na n yɩ mina almuqarrabun y maam kɔ n yẽ la a keoora tɩ e ba me sũur yaa ba me sũur yaa noogo bele sã n paam n pẽlga fir'aona fo paama basem yam n yaa wẽngã na ka sa fo ka ta daar wa fo kũum ta daar koe a kɩ ya ya kõdg fo yaa bala la b sã n paam n na yire fo paama me wõ fo wing fo ba bõe basam yam soaba me be zakẽ wã kɔ rel woto la ita na maana blame rel ti maana ba me wa me fa jamaa qaidahu summa ata riko ren ta wa masa on ko kibara masa e, yelli na na yi yelli na so na yi e, sarta ba dare nabi musa na wa me haji sarta ba ya tim le ne fa na si fo mi hin ta tim ahun ya so kwa e, balaro wa don da fo me yisa mun ga musa ta fa ba fa iko tɩɩm pʋgẽ a ba mi bũmb nana kɔ rel wotr yaa n nan pilis taaba yẽ me pilisdb la n bal kɔ sũmba ata ne pʋgrẽ masã n firaun ne waame kɔ yẽ waa ne zãma tɩ maa nebã fãa yɩ waam qala lahum musa rel anabi musa yeelb la ãn dãmb masã tɩ maan nebã n yab bag bʋgdba n yab tɩ saoodba sã yaa fãa yelle na taab n yasẽ anabi musa yeelb la qala lahum musa la anabi musa yeelb yaa wailakum wiibd bee ne yãmba tɩ maan nebã nan wiibd yaa bee ne yãmba tɩ waila yaa bõe addu'a'u lahum yaa kosg n na n kosb zugu n kɔa wẽnna tab ne yãmba wiibdɔ yẽ me la halkr kɔa a ye wẽnna tablg halkre y zuge tɩ maan nebã neb sẽn na n teese wotooko dẽn yẽ wa yaa gom yaa gom-belge yõ zoe n maana wãna yõ zoe n maagb gĩila kɔ yõ zoe n maaga tɩ maan nebã gĩil kɔ wiibr beene yãmba ba wilgame t'a pa yɛɛsɛ tõnd me n kɔ wilgame t'a pa yɛɛsɛ tõnd me n kɔ zõn sẽn n wiibr kosg n kõ tõndo waylakum la taftaru ala allahi kaliban dãn wa dag y zir n beed yaa n doglg wẽnnaam ye woto la musa na sagd n tɩ maan nebã nananda la y wãdg y zir n beedo n doglg wẽnnaam yaa fa yushitakum tɩ wẽnnaam wa halak yãmba bi adabin ni sɩbgre n yi wẽnnaam nengã ye fo fãa yi yaa yaa sg goam n tara yam fãa yel sã n kelgr gom-kãngã bõa mim tɩ sɩd pa nana kɔ fa yusidakum bi adabin wa kad haaba sɩd la me bõname man iftara ne ni ne wãdga zĩr n beed don dogl wẽnnaam n wãdga zĩr n don n dogl fa a bõn ya. bala yaa tõnd tʋʋmdem dãmb sẽn wa Ya nabi ya nabiyaamdam Ya wẽnnaam gom bãmb mi sẽn zãada da Ya wo yaa zĩri bãmb me sẽn zã n wa ne na tanku kug la ro tũudum tẽngãng zu rel yã wa yaa wãdg n doglg wẽnnaam pa sik tanku kug tũudum pa yetɩ b tanku ga kuga pa yetɩ b tʋm teem rel yaa zĩr nẽ bãmb dat n na n wãdg n doglg wẽnnaamã wa musa rãng n kobla gom bãmba rel gom pa kãensã sẽn yiisa masã fatanazao amrahum bainahum bãmb menga lebg n welg n takda taaba takada taaba tɩ maan nebã na nan ne taaba est ce que a sɩd pa tʋm-tʋʋm sẽn yi wẽnnaam sãn ne ta ay t'a pa tʋm tʋʋme a pa baag ko ye rel wilgn bãmb mengã yõsa taaba bala gom nina bãmb sẽn wʋma a gom bãmba ma pa ninsaal la sẽn gom moto ko ba mi mi tɩ maand b kɔ la tɩ maanda ma na segl son t'a yiisgo gom biis bãmba ad yaa tʋʋgo fatanazao rel ab taka taba amrahum bam menga yilla bainahu bam ne tar sukna landa musa lan pa yiti yel koy wa asarru an najwa Eh, la b yaa lan solg yẽsg nina bãmb yẽs ne taaba kɔ ka kẽ n gom tɩ ned wʋm wa ya d wa y tɩ d yã taaba tɩ b yɩ tɩ n yã taaba n solgd yɛla wotone est ce ka na n bas yella la looga bala yã wa tõnd sẽn kelgra wa a wẽnna yẽ yaa nabiyaam kɔ a wẽnname n yaa nabiyaam n sã ne tɩ ayɛy a pa nabiyaame pa baa fʋɩ kɔ ra yɛɛsɩ ye wa yɩ tɩ d maan bala bãmb yãta taaba la b solga yella wo tɩ musa yẽ yaa kɔ qaalo rel b wa segla taab yem taaba wʋʋma taab n maan wãna neb na n sɩd segem musa kɔ d pa na n basa ye d na n segla me me wilg tʋnd me sẽn tar kɔ qaalu wãna la tɩ maan nebã fãa naag taab n yeelmã sã ina hadani la ina hadani in wa in la sakiran ad bãmb b yiiba yaa ad yaa tɩ maan neb bala ya ti an ne ba rel bam ko ga wan kum bala ta pa nabiya pa nabiya dam ko patun musi ya mai abiya ti an ne ba rel e ko kan ga masa ya wala in hadani la sakira e, wa man be bine la ton pana yala gum kan zu e, bale gum kan ga wo ma me ko bale san ya arabi ne sinin poa e ha ya in ya inna hadha in riwayat waame qira'at sanad bil inna ti ya wala mai harfu nasb lil hadani wa yayi tafot arabi na fagon ko bala li qira hadaini to beta hadan rinki to masala kawa panyawa ya in an yawa payi ba ma payi koy rinam ti ne ba yi bi ya masa fi taha n yaa lʋga wã kãsenga ye sẽn zĩnd sã n yaa ne wala jamiat alqahira egypte tɩ bõe taha husain a karema france yaa arab yĩmdã la a milema bãngrã fãa tɩg yaa arab yĩmdã mile yã wã soaba wa n waame wee tɩ wãna tɩ b wa ne alqurana tɩ n remsa alqurana nasbiisa sãnda tɩ eh, bõe yɛl n be wa kɔ eh, na t'a yaa kefra bangar ba kibla lame no ko ba bani sa wajin rata alqur'anan nan dems ti waman be binin ba dems wannan gwam e yo sa ba lisla nga yikam ko la bi wala nan le sama sa e arabi na men zilim po wa e ni yelli sai hin tant ya wala tudulum be be wa ya yi bangar men ngam pata rel yel kainswa shekul islam ni taymiyah handa kwat zame Eh, a bãngr sẽn tar zĩnnẽ wã yel-bãmba la sheikh islam taimia tigsi majmuu lfatawa wã pʋgã mujallada yembe be mujallad ya yaa tafsira mujallade sã n deg yẽnda wa aya rãmb ninsã fãa gill bãngdbã sẽn goome n yaoo yag ne arabɩɩm la zɩlemdã eh, malgr n be be malgr ka be wa yãmb la mikam tɩ ibn taimia tigsa fãa gill n lebse la lebs lʋga wã bõe yẽmba ti lʋga wa alqur'ana waame n na n malg zɩlma wã kaye alqur'an pa wa tɩ yãmb malga koy أي القرآن وامي لتقويم الألسنة نندي مسنة بزيل موا تقوم عربي من السماء لكن نرفع لبن تويندي بس القرآن كو نرفع تويندي بس وين القرآن للي إرفعنا يا سقوم كان غزوي المهم ولغمتي فرعون تبان نبا أو لغم تابون ولغي تيسان ولا النبي موسى ني النبي هارون يا تيمان نبا ييبو يا تيمان نبا ييبو أي بابون بافي يريداني أربرا تميا أن يخرجاكم na yi siyam ya min ardikum yiyam tingo wa ya bi sihirihima ne bi yiba tima ne bi yiba tima hiya wala rasara la ya wala nuga hiya yel solma wannan son ko annabi musa wa ya yam labrata na yi stenga ko abwa me ndata na yi siyam mi tingo wa ne boy ne bo tima wa yazhaba le bi yiba ya, bi tariqatikum niyam boy nin sihida ya la yãmb zu-soaba n bani Isra'il damba La ba ne israɩl dãmba la yãmb dĩin nina sẽn yaa dĩin tɛrga tãn kuga tũudum la rʋbsa tũudum yaa yẽlb n waan dat n deeg n bas yãmbã wa bitariqatikum almusla yãmb sod nin yaa so-tɩrga wa sẽn tar n paamba maa wõor e n tɩ b be yãmb zamaanã pʋgẽ wa yaa nin-bɛd-bɛda wa ad yaa yẽlb rat n na n kãas n loola bas yã rel bãngdbã wilgm masã tɩ woto ni ya firaun san wa ne bele firaun kam masa ti yella yɩɩda yẽ menga pãng yella se yɩɩd yẽ pãngã masã yẽ na n maana wan to tɩ tẽngã gil naag yẽnda tẽngã gil yik n naag yẽ tɩ b zab ne anabi musa ne anabi haron rel t'a na n lebs gomda masã tɩ leb politik n to wana an yuhrijakum min ardikum to wa min da dat n na n yiis yãmb me tẽngẽ rel waame n dat n na n yiis yãmb me tẽngẽ wã ba n yã wã lebga pale ya firauna ya le ba pa zulera hiye ne ne tsin ya wa egyptian yi me ya la wa me na yi si meeting ya wa na zi goto e to boye da wa na yi poitin ko ba ne da yin e ya ne ba yi lo ya ne ba yi e firaun a hanje ti yelle nan kin ne ba ma ti yin nan tira ana zemse arata men nan sosa annabi Musa ni annabi Harun ani tengaram men ko adan kana ram da ni tengaram ba tengaram ban ti yella arpanye yelle pa nabi ya amna yelle koy pa nabi ya amna yelle ka kana ga yelle ani yan fa yelle yan fa sagla men yikna na ta ba tinna na ta ban ti yan ban ya ren kɩɩmsã tɩ politika ne dĩinã sã n wa kalem taaba yaa sãnge wẽna maana fãa yel gũudum kɔ eh, politika ne dĩinã sã n wa rɩk n naag b taab fãa ad yaa sãnga dĩin ka na n malge politik pa na n malge fãa naagr taab bala n kell n halg fãa gilli tɩ lebg sãn gill kɔ rel wẽnna kell n maanr fãa segl sõng wa la wẽnd kelgd fãa gilli politika tara a zĩiga tɩ dĩinã me tara zĩig kɔ sã n wa yaa dĩin bɩ y tʋm dĩinã y sã n wa rat n na n zɛg yɩ zĩr beed n yaa dũni yelle tɩ y leb n tɩ maan wãna tɩ ya taa beene n yaa dũni yelle tɩ y yagda y zĩr beed beene la ãmmaa dĩin wã mosã politika vũu wa be wã naaga dĩinã pʋga tɩ lebg kãrem masã lebg kãrema yã wã sã n be ka a yaa kõn ne tõndo a zagl bee ne bãmba rãmba a zagl bee ne bãmba rãmba a ne ba ya la a pa dĩin yaa sõɛ la politik n be beene masa d politika ni dĩinã pa tũud taabe lel firaun da data ya yella la ba politik nebã pãa naag taab masã n yiki n sõng yẽnda tɩ yẽ paam n dig n n kɔ yãm pa yãmb من أرضكم بسهرهم بسهرهما بطريقتكم المسلى فأجمعوا هم مكتي إلا يا وتو yãmb pa yẽme la tɩ fa ajmi'u bɩ y fãa naag taab n tigsi y fãa naag taaba n tigsi n yab tɩ maan ne wo n pab tɩ maan ne wo n wa fo me sẽn wa n yaa ba naag y taaba fa ajmi'u kaydakum tigsi yaa y raba fãa gilli fo me n tõe n tʋm bũmb ning fãa ay bɩ fo me yi summa tu safa ye pore ya ti ya safa ye mri safa ye ta tong ba en ki ta fama wa basa sir musa yamba yabi rele wulga mati ya hanna marona eh, ya kuma yin wulga wurilla la halebi chama yin wulga rilla la halebi chama yin wulga rilla la halebi eh, tinar fa yesma sa ya an yi soba yidato tumda ya wato summa to safa yawna yil masaya wa kad aflaha al yawma silla hakika tilga rundarara manista ala nenni na son posa nenni na son wa pam posa wan wana on wili yõ saba maan wãna yõ saba n põse rel woto ne la bõe la firaun wilge zãma wã fãa gilli qalu ya musa rel tɩɩmã rãmb yeela annabi musa masã tɩɩmã rãmba yeela annabi musa rel t'a tɩ dãmpa kẽngbe sẽn wa n tɩg n tems n sa wa tɩ musa yasame firaun me tɩ maaneba yiime b maana safa yen yasẽ firaun paga ya asiya a yi mi man wana n sok tabisa gese yãmb sẽn get tʋʋmda woto wã yaa ya soab n na wili ye ratan nan na ya an nan wili ba ma ti ma na ba, est ce ton won ti ga ba ma bi bi ya ba ma wã na ton wo rel le kõe la kibar ye san ya yaa ne ton hin get teere wã pʋgẽ ma woto wã ye ad musa na wili wilb la ad musa wili n nan wili ti ma na ba. rẽlle pagã kell n yalsa bn yeele tɩ yẽ kõo sɩda ne annabi musa soaba ne annabi harun soaba rẽlle ah, a liimãngã zĩig la wotone ah, tɩ dan ta firaunã tɩ pagã zoe n kõo sɩd ne annabi musa ne annabi harun t'a firaun sãn sõg mon tõnd paase <laughs> bale bũmb na n pa sɩnga tɩ neb zoe n fosd yem rembre pagã mas bal ne yãmb zoe yã bala n zoe n sɩng mam yiibu n ba n basd maame rẽ t'a firaun na n kõ sagle tɩ zɩ kuu-kẽengã kuur sẽn bɛdmã pagã zugu a sã n pa noorã poorẽ t'a kɩfla ne musa a ne musa soaba b bas kuurã tɩ lʋɩ zãba t'a be kũumba rẽ la firaun kõ sagl bala yaa naab sẽn yaa na-wẽngã a ne kʋʋb ka be kẽng la n wa ya pa tagsd la a kʋkɔ rẽ tɩ b maan wãna tɩ b sɩd sẽn pagã n kuurã a tɩ pagã maan wãna tɩ pagã roogã zugã n ges tãngã la a kell n kosa soaba wẽnde rabbi bni li baitan indaka fi ljanna wa najjini min firauna wa amalihi wa najjini min alqaumi alzalimin rel pagã kosa wẽnnaam pagã kosa wẽnnaam zi-kãngã wẽnnaam kell n deega pagã kosgo wẽnnaam deega pagã kosgo n saglem reka t'a na n deeg pagã yõore a reega pagã yõore t'a na n ka basa zugẽ ye pagã yõorã reegame tɩ b yaoolã n zãba kugrã mosã tɩ yaa yĩnga nemda la sãn zãba kɔ b zãba pagã nemdo tɩ yõorã yaool n maan wã yõorã yãkame kɔ yõorã yãkame rel firaun meng pagã nin sẽn musa wa la sẽn n tʋm wã kɔ tɩ na pa kẽng ni koe la yaoolã n bãmba wã ned wa ned sẽn tar fãa loogã pata taragr ko yan bayan lati bana tɩ b na n seg taaba qaalu la ya musa ya ko annabi musa imma an tulkiya imma ko na n lobe faran dang lobe lobo ra sara la fo nan ma dum fa imma ko na n dang wa imma an nakuna awwala man alqa o be yaa tõnd la nan sẽn na n dang n sɩngẽ yãk ye ko nan n sɩngd yaa tõnd n na n sɩngẽ fo n bi bɩ bɩ nan tʋmd yan baya n sɩngẽ yãmba na rel tɩ yãwame yaa nakẽnre sẽn da yaa zabre ya kɔ nakẽnr sẽn yaa zabd nakẽnre wilgame tɩ b rengd ya ka ne ba yi tu sɛg taaba ba tinga soka n maan bũmb-bil fu n yi ne ba ta to ke ya sa tɩ na kẽ yaasa n sa wata taaba mikma ti ya na mik ta ba masa bo na yawon ke ta ba yan baya yan taaba yãmba zabara yãmba zabara yi wato ne wannan nabi sallallahu alaihi wa sallam waame tɩ abu jahal me wa ta pa yiba fãa ba taaba ma be ka ba ma be ka tabu nde yi zin ka nu sa yi mu presenta me nga la a kos wẽnnaam allahumma n soaba de man atana ne na hu wa ton nenge bima la na alibu ne bumina ton son pami fa ahinhu al yawma ni nga du narara taporon da mari ga ami eh fil ar abu jahal men ngokote tiba mari ga ami n yaa tɩ b na n kpa kẽ taabe t'a yaoor n yeel yaa yaa ko wẽnnaam nabiyaamã yiis tõnd tũud n taase tõnd wõns n taase n yĩmma kãn kẽng madiinã tɩ d seg taaba raoodo yãk ra pak tɩ b seg tõndo tɩ mandiin kɔmã yik n kẽ mandin kɔmã n yik n kẽ tɩ hamza bn abi talib yee tɩ bãmb yɛls nanãn la pa yãmb la b baood ye la abu jahl yɩ tao tɩ bãmba e e pa tʋm zabd n taasɛ wa tõnd yetɩ b yãk n yi maak n wa bɩ n yi maak n zoe n kẽng mandiinli tõnd ba tõnd pa baood mandiin paam wa tɩ hamza yi ne ali ibn abi talib la ubaida ibn jarrah bãmba e fãa yaa maak rãmba yãmb pa yã ali be ka be rɩ tɔgɔ ubaida be goaba hamza be soka tɩ hamza soka n gese tõnd yaa yãmb zabd n taase tɩ b yetɩ ẽhẽ eh, eh, woto n yaa sõma zemsame t'a bu jahale yetɩ maam la shaiba la walit ya baya ban me ya ganda do ya mak cifin da ma ganda do eh, ban me na yi eh, tabi ta ba nan shaka ta so kuma sako hamza ne abu jahale shaiba ani ali bin abi talib ubayd ibn jarrah ani walid eh, ban na attack ta ko ril pat kacin kalaka ti hamza ne ngan yeri galga arilla yene ngan sa auto ne ti ali bin abi talib ne shayba ban me ram taba eh, ali me yeri galga arilla kella ubaida ne wal bam man wala bam nam stab masa eh, wa ba me to kosa taba eh, ne pa pa masam pore to yoro vu ne fa ne fa wali karil ko to yoro kenga ta ne an tab masa zo me ma han wali ba wi er ke tab masa ko bala e ma na yo saba yo ya pipi na na ngala ko gandara ndege ne se kataba tiam yo ne kin taba yan baya to yo na nan sin kin taba masa erele mama we yan kin kan laba galabe ma to fo musa na e in ma to na nan singe yan baya rent musa yele biya qala la nabi musa yele ya bal aye alqaw yamlubiya yamlubiya yam lobiya yam san tarfa yam nan nan singe yisi ni tito fa'ida ke ba luhum wa isiyu luhum yu ilaihi min sihirihim annaha tasa. Idan labusir ma ana wana, abusir laban. Abun laba kai, abun laba abu mun yi saba. Ke ba la ya mun. Wa isiyu yi ya mun rasai. Labu ma wana, labu ko ta be ta fa wuni ya bi ya san fi de terewa Ya mun me kan. mui hi ya woso la sabe en piritere wa fa ani la saya ne en ti ban wana ya on ki ga bai zai bak zai e bak ya e, bai kirbiri kirbiri ban wana e, la ban ninga ni ga pa ba masa ta aman wana ta aron masa hannon na sama masa ai ne ba jesu ka ko mahali ba wi bal nda ma dem bala nda ma ne zinga ma bala la d yuhayyalu ilayhi rãmbdbã ne nees n masã gesg pʋgẽ masã min sihirihim neb tiib na b sẽn maana kɔ annaha tas'a na me ko ya a ah, musa sẽn sɩd yã wã musa sɩd yaɩsame yaɩsame tɩ sɩd yaa wiisi siri me n yaa tɩɩm yãmba yã fa aujasa fi nafsihi khifatan musa rel musa sã n taa mengẽ yaɩsgɔ yaɩsgɔ a neb musa yaɩsame ne musa yɛ sani yella bale ma sidi a ti re tiim deeme bon maana ne ba yɛ kɛsɛga pɔga ya wi la be ne tawra ti musa ara tɩ na wana? maan musa ara tɩ na n tar ta tɩ aye to tʋʋmã pa yɛɛsɛ tõnd nam taoor wa Kelen taban, taban tabn tɩ pa rãna wãna yɛɩ sɔka be kunna la tahaf la tõnd nam yel musa ya? a yɛra se. innaka ad musa ya? Antal ala fo nan ba. yakob be zugu n kɔ n loba yẽ ba wa ya wiisi a yaa sõ fãa yaool fãa yakob na n wili bala wa alki ma fi yaminik rek sẽn be fo rɩtg n wa yaa n lobe rasaara mosã de ko rasaara n lobe talqafu ma sana'u tana n veela bũmb nina b sẽn tʋma a na n veelame talqafu wa ya wẽ a na n veela ne toolo wa kẽef nina musa sẽn loba zĩig mbala, bala wẽ hampi din te teedã fãa tɩ ya sa, t'a ve la bũmb pa le ket kɔ bũmb pa ket basã ye bon lebga a firaun masã hana a tab biisã kɔ firaun yẽ zoe ne mas tɩ yɛla sãama wotone n kɔ yẽ baa ye bũmb wa leb n be bũmb wa dee don ned n kɔ bon tɩ maan lebame sẽn zoe ne yella sẽn dabd n zĩig nina wã mi mas yalla bãmb yella sãama yella sãam talkafu ma sana'u in na ma sana'u wato ya wani namsun kwat vinam ne annabi Musa wato ya Namsun sun kwat ya yi lam sun tun mota waya arba ba kwai koi ab sun ma nume na ma sana'u kaidu sahirin ab sun ma na ariya ma daba ya ti ndaba ne sun ma wato ya gurgo ne balla lam ma na ya wala yuflihu asahiru haisu ata timan me apatar patar ponsb asiyi zinin fai yɩɩ zĩig nin fãa ye wẽnnaam pa na n pid saa tʋl sʋma n kõ ye yãmb pa yẽnde tɩ maanda sẽn wa n tɩ tũn pa na n põs ne a tɩɩmã ye a pa e na n paama tʋlsma ye a raaba yaoe pa na n pid ye woto yaa wẽnnaam wa rel woto yaa tɩɩm la b sẽn maana la b raaba pa na n pid wa bãmb n dat yel nina wa yaa pa fa ulqiya saharatu sujjada rel timan na ba ni wakati bam la la son bam ni tulum ni no masa sujuda sujud n maan wãna la amanna bi rabbi haruna wa musa tõnd ne annabi harun soaba la annabi musa a annabi harun la annabi musa ne a b yaool n da ne a t'a firaun la a firaun la t'a firaun me wa a firaun pa أفرعون فصبي آمنا برب هارون وموسى قال لا مي لا فرعون إليا فرعون إليا مسا بل يبغسو سان مسا يين تيك بلا ما تبنا وملغ يلا بام لا زين دا بام لا زين فوسم باه نيو زين كونسيني النبي هارون كونسيني النبي موسى قال لا فرعون إليا آمنتم له قبل أن آذن لكم yãmb kõosd ne annabi musa ne annabi haruna tao tɩ mam maan ka kõ yãmb sore yaa yẽenda segd n kõ sor wa kala y bãng firaun sɩd yaa na kõ wẽngã sɩd kũun mengã yãmb pa tar sor n tõe n kõ sɩd ne musa ne harun tɩ sãn ka yẽ n kõ sor kɔ dẽn la yãmb bao sor kũun yẽ neng n kɔ yaool n kõ sɩda yãmb kõosd ne a tao tɩ mam na n pa kõ yãmb sore innahu rilla annabi musa ya innahu lakabirukum ari anyi la yam kasma annabi musa ya la yam kasum ya ti ma ko won ti ma annaba tawar soba ya anyi ti yam ya yin kalimbisi yam baya wato wa zo indika ti ma annaba fa ti ya musa kalimbi bal ko ya wani ba mont kubala na o ma ni ko innahu lakabirukum alladhi allamakum sihr ya musa bal ya la hanzam hayam ti ma I karan sam la yẽnda kɔ yan yin karam yan boyi tɩɩmã fala uqatti anna lebg la masa wallahi na ku sa masa aha azo a zo sa ya sa." la uqatti anna na na sa kʋʋsame aidiyakum inu sa ya wa arjulakum la wa ya wã min khilafin to toore re tog nugu wab karga To-to lam na ku kʋʋse na n kʋʋsame pa tʋʋb ne ya ku so bala Wala u anna an na ayi wa arzikudakum min kilafin wala u solli bana kum. Wala la luwulile min fiyigi zu in naɣli ta ma do ci sa lana luwuliba ma na nan kakka ba la wa tɛ wa pigdo la basobe tina ba fan yi kase ne kɔ, luwa ba fan ba yi kase ti ba ma mana wana ba ma ci sa a fila woto la a maan wãna la a gãlg yã a sẽn na n tʋb ne tɩ maan nebã kɔ tɩ maan nebã la sẽn na n sɩb woto wã wala ta'lamunna ayta wallahi ina liban bangi tima na bala han yira ina liban banga me ayuna tunnin bogo ashaddu in yir kan kan ni sibgari ya musa sababi bi ya fir'aun yir sibgari wa abqa la yidumu ni sibgari ina banga runda san ya mamti ya musa sababi ina banga nan fi. yambaya wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adaban wa abqa qalu yawa tauhid pang masa tima anna bala hanna wo masa tauhida tauhid ki bo burkina tauhid ki me nga taro dam taro go ko bale hamba ko wannan patal rawro n pa kõ ne wẽnnaam fãa raood ka be bãmba paama raoodo tawhiidã sẽn kẽm yãad n wãnsa lebga raoodo zaam n zaam n nan n b zĩa firaun taoore ned pa zẽkda zug ye ned pa sɩnga t'a firaun meng yãa ye be sɩ ned pa lekda ned pa tõe n yetɩ ẽ eh, ned pa tõe n yetɩ aye la rũnnã b na n leka a firaun ab sẽn lebg mumin dãmbã lebg tawhiid moẽmbã wa b na n le ka firaun qaalu la b yeela firaun yaa lan nusiraka wallahi tõnd pa na n tũu soog ye tõnd ne musa soaba ala ma jaana ne bũmb ne sẽn wa tõndo min albayinati sẽn yaa vẽelem walladi fatarana naam nina sẽn naala tõnda naam nina sẽn naala tõnda faqdi bo ma anta qadin fo n na n bugu minir fãa fo n galg yel nina n na n tʋm tõnda wa to kell modg yam tʋm modg n tʋm yãmba yã tõnd na n tũum soo wẽnnaam zuge tũum to tõnd pa na tun tũum soom n kõsd la d ne tõnd soaba wa na naara tõmda ye tawhiida la ne pa woto la sãn pa bãnga na fãa pa tõe n wom woto min pata wato no mele min ya hantar da mewa te dare mi te yawa tun hande mi aya yeli likoi e yalla ya zibowa ta ya yin sabuwa e ba min jinni na in jinni na ta ya ta te ta da mai in jin ba ta tum tum gwaba mai yan tawar bala in tum kaskasa kas kasa man in tum kifil matuma nir kale kir koy nir kale kir fa taba tawar bala asan yelbu mun fa kila da la ko ay tawhida nan pa zin kai tawhida san zin ya muligi ya ta antum na pa zin sin wannan dine antum ni waya ya kifla muligi ya ba mu ga fir'aun wa tun panan tun so kai ani na abni ne suna ala tun mai tun panan tun so ya ne bi ilmin ne huwa tun ne ngwa ya tawhida kwa e san ba mun na min sa pale bi ya ne ko d bãnga wẽnnaam dõn pa le me yaa ned d na n tũuse pa le yaa ned d na pʋgɛ a zɩsl n pa tõe a tɩɩm pa tõe a raood pa tõe tõnd na n tũ wẽnnaam n bãyã arãmbiisã sẽn segd n bãng ningne yaa woto bala leb n ket n be be yaa n tũud neb wa n dat n na n tũ wẽnnaam la b get nebã taab n yɛɩsd meng n solgd n meng kɔ n solgde n dat n na n tʋʋm tʋʋm sõmse n solgd n tʋmne t'a zaal na n wa bãnge subhanallah n zoet adãmbiisi wa b sẽn zoet wẽnnaam to-to kɔ dĩinã meng tʋʋmde yaa solgdame meko sunna t'a sanda tan nan n na n tʋm sũnna wa wẽnnaam sẽn sagl la sun gun gũusd ne ba a aparat ne ba ben ban tin ya yaa sũnd ned kɔ a pa rat nebã bãngẽ tɩ yẽ mengã bãngã sɩd kɔ n solgd n kɔ gesɩ bãmba rãmbã wa gesɩ yã firaun an ne ba wa eh, ne sun da wanda e pin ga rai ne firauna ku ne ya tɩ yẽ na pin ga a firaun tɩ d no yaa noogo nebã mengã sẽn na n paam n firaun ko Eh, tɩ paam tawhiida n paam vẽenemã n paam wẽn yembga minim tɩ b yẽ dalil vẽenese wũlg tɩ wẽnnaam yaa soaba wẽnnaamã yentã la soab sẽn tũud n tɩlg tɩ b kell n kɩfl ne a firaun zĩig pʋgẽ bala ne a firaun toolmã ne a firaun dauda la b sẽn me a firaun wẽngã sẽn ta to-to wa ne na n kʋʋsa nusa n kʋʋs b karsa n paal b wa tɩɩsa zutã fãa la tɩ tʋm fo n dat n na n tʋma fakdi ma anta qadin tʋm bũmb fãa yil fo n dat n na n tʋma yaa fo n bũngalg yell nin fãa bo tʋm innama la bãnge taqdi hadihi lhayat dunia yaa dũni kãngã poor zug bal la tõe n bo fo naamã pãngã yaa kaba la wẽnnaam nengẽ fo pa tar pãng wa yaa dũni ka pãng la tare bo tʋm sõn dat n na n tʋm fãa segba zĩig na n yɩ wẽnnaam taoor masã bele d na n paam taab wa dũni ka wa yẽ wẽnnaam kõsla sẽn dat n na n tʋm fãa bo tʋm la laasara masã be wa fãa tõnd fãa naaga taab n na n yɛls wẽnnaam taoore yaa ẽ la a buuda zĩiza yaa ãe yaa wannan yentã lillahi lwahid lkahar ya wẽnnaamã yentã yaa na modgdaga yaa yẽ na n bo yembsã fãa gil kɔ ne ne f tɩ d aon fãa yaa wẽnnaam na n kao gooda yãm pa be wa kafo nan ka ton budo wa ya wen nan ka buda faqdi innama faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya inna amanna atun konsida afdil ghafir aw nafsi kuna masa inna amanna atun konsida bi rabbina nir soba wenna ya tun ya tun fa soba ya liyaghfira lana bulin ta ya aftondo خطايانا الذنوب رمبا بل الدبي كيف لمبوغا الدبي زي لمبوغا تيما تيما لغتي ساون بوغا تون دبي بيوا يو يزونو ولمو تون دا تمتا يعف تون للا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه لفصم مرغتون بمين نزوغو من السحر نتيما بانغ بمول تفر اون من مرغي تيما نبا تمان تيما كو يمي نعم مرغبا تبتم تيما يمبايان rel woto fãa gilli yaa wẽn kɩɩsg tɩ tõnd to la yaa hoola sabab tõnd datame tɩ wẽnnaam yaaf tõndo yaafa la tõnd bagr wẽnnaam nengẽ wallahu hayrun ar wẽnnaam sõmdm n yɩɩde yɩɩd foo yaa ne yel sõm kũun yaa wa abqa wẽnnaam n leb n yɩɩd kellgɔ la yɩ duumgu ne fo wa firaun pa yã rel b zẽka wẽnnaam b zẽka wẽnnaam b faaga firaun bãng tɩ firaun a pa soab ye a firaun pa bõe pa wẽnnaam ye ra leb leb sab beng wẽnnaam ning n masa innahu man yati rɩpoorẽ tɩ wẽnnaam yaool n yeel innahu bãng yã man yati rabbahu ad ned wa ned sẽn waa soaba wẽnnaam mujriman t'a yaa ne wẽnga a yaa ne wẽng waa fo n yaa ne wẽng to-to wa firaunu t'a yaa ne wẽnga fa inna lahu jahannam a soab soog jahannam buuma a soaba soobẽ jahannam buuma yaa

ya runda wa zaman wa san runda jahannam po ya wato zaman ye lawai a san runda bam ne ya wato in ta mun duru balin te hidan ko wanda mun ga bita bai tab ingan na san wa bi ya ta bai kullama nadijat juluduhum aw ingan na hun watan te gambe bugume hansin te kabe mbe badanna lahum juludan wannan bai tadnan te sabla ingan na ba. b na n tɩ sb la yĩnga n na taaba bũn yĩnga liyazuku lazab tɩ b lems nang nina la sɩbga nina sẽn be buumã pʋgẽ bala yĩngãng nin sẽn kãb la yõoga yaa bugumã zagsmã woogdame n yɩɩd yĩngãng paal la toyaasa sẽn na n palemse yẽ sã n palemse bugumã sɩɩs yẽ wã yẽ mosɩɩba leb n yɩɩda wala sẽn da be beoog pɔ rel woto le wẽnnaam na n leeb pa rel woto yaa ned wa ned sẽn sɛb wẽnnaam t'a yaa rẽ wẽnga rẽmba wã tɩ b yaool n yelmsã yaa wa man yatihi la ne nina sẽn waa wẽnnaam nengẽ alkɛoomdaare mu'minan t'a yaa sɩd-kõta a yaa sɩd-kõta a yaa wẽn-yembda a yemba wẽnnaam a tʋma wẽnnaam saglsaba a pãn tõog tɛka kad amila asalihat a tʋmame tʋʋm-sõmsa fa ulaika wẽnnaam yetɩ ad nimbãmb dãmbãmbã sã lahum darjat bãmb n tar darja rãmb sẽn zẽke ba man tar darja ram sun zeke aljanna ko masa bale aljanna ya darja ram ba en eh, fome limanga alqadara sun tekin la wannan zekar fo mun tasbe fome limanga alqadara lahum ad-darajat al-ula sun zeke jannatun dalle yawma ha la darja wa amana lawtuni afin ma lawtuni ya aljanna la wannan nan man wana nan kinsnin ba maramba adini ya tabla zakka ya tabla zakka jannatu adini ya zaka ya tabla zaka san be nin pana le yi lai lai ti olon ya, min tahtiha aljanda tingriya al anhar ko sodon zoti bene ko sodon zoti bene etwa surat muhammad wa ko soya nase ram sido mpa hoy ko biya ko zalo toni bama banasa zeta aljanna bõe ninsã fãa yelle la kooma me leb n pa tar bõe bogd ye ka book tu tɩ kooma zoet n ye a zoeta saal woto bal kɔ a zoeta saalle e wala miisrã n gãlg tɩ yaa saal woto wa la kooma zoeta zĩig ninsã wẽnnaam sẽn saale a pa zoet yaar kɔ wẽnd sẽn sagl n ta tũn zĩigã wã yaa beene n balla a zoete lewna maanr fãa yel sagl sõngo jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar خالدين فيها وين نعمت من أكل النوم دا بوين خالدين فيها نندوم دا بوين وذلك أروتون ويا جزاء أريا رولبو وتو يا رولبو من تزكى نروني فرانس وان يلغامينا يم وين نعم بس لامن تاري بس كيف لما أنا ما لغت مودم نعم؟ أريا بمرام ملون نعم نانتولو تو rel wẽnna kell n paasd fãa gil segl sõngo la wẽnna yɩlgd yõe n kõdg la wẽnna yɩlga tũudmã n kõdg wẽnna malsl alhaal dãmba rel woto n yaa rolb ne nimbãmbã rãmba rẽ pʋgr tɩ wẽnnaam yaool n yelmasa yaa warakat d sẽn la hakɩɩka aohayna a tõnd wẽnnaam maana wasy ila musa tɩg annabi musa wakat bʋgɔ tak n taara sẽn tʋm woto wã eh, la tɩɩmã sẽn vẽlg wotone tɩ wẽnnaam sõng annabi musa tara ayel salma wili a fir'auna na ta bisa latima la ya sabab ne fir'auna tubi la fir'auna ke limpa tubu fir'auna pa tubi bal fir'aun le pa sa winga to winga yida sanda tumko fir'aun pasa masa mana fir'aun ma a tolwan sika sibgra ni bani israil la mamasa da ba su pugru masa ko bale musa alayhi bani israil ne la la bani israil nebã sẽn be misrã wa masã lebga bãmb la a sɩbgd yibe wala zaabr fãa yaa kʋʋ yã wala yaa paala yã wa ne tama rotɩɩla lebga yell meng kɔ tɩ wẽnnaam na n maan wãna wẽn ges alhaala masã na n kõ annabi musa a sor masã t'a yi na a yemsa bala tẽngã meng pas la tõe n zĩnd yaase rẽ la b yĩn zol rẽ la pas misrã gilli yãmba yã tɩ wẽnnaam maan wasy masã tɩ wa annabi musa walakad auhaina sɩ la hakɩɩka tõnd wẽnnaam maana wasy ila musa ti wa annabi musa ne ya an asri ta ne musa yi yungo ayiye yungo bi ibadi ne ma munna munnam musa ya man wana mbase sayin wala misra lati annabi musa nan sidi ani bani israil damma nan tolo yini sham nan tolo sham aniba la yi bana yi wan wan to yi be mele bin ya yeli asa yiibe le yaa yelle bele a fir'aun sã n nek n bãng tɩ b sɩnga tẽngã basgɔ yẽ me leb n yaa yelle pa tõe n zoe n kõsgɔ rel b maana wãna bani israɩl dãmbã yãnda taaba an yõglge n na n tɩg n kosa fir'aun tɩ b tara tigri b tara tigri ya yaa ẽede eh, tɩ yaa bãmb me tigri ko tɩ b na n kose sore n yi tẽngã kɩrenga n tɩ mam tigre be ko ta kẽng tɩ n kõsa firaun sore t'a firaun kõ sore la yẽ menga kisga yella kɔ tɩ mik yaa dabr n be be kɔ yaa sẽn na kell n paam tɩ sẽn lak n yɩ tẽngã kɩr tɩ tigra wa tigr la tigri yaa sẽn na kell n tɩ zoe kɔ b sẽba b teere kɔ ned fãa malga a teer n komse bala sã n kẽng tigrã pa na le lebg n wa ye tigre ah, zĩim bal me ned fãa ba wa meng kɔ me turun te he den balko we mi sira balko woto le abse mun sta sore ta sore la kisga yella ka ba ndati yibzi mbala bala ninga a da ma al hala bale musa la hun wili wala apa mi mesa kemi so kan tema toto na wa yene nin ko le me hin ziwa apa zini ba ham yami atamna man wan tamna yi eh, la bi wala zem stab masa tem san nan yi roga ntima antigra bobo kose bani bani eh, kebte yimba hiya e eh, misri yimba apaba nartida hiya wala wanzura n ya wala salama wa, n ya paɣab nag tẽed kɔ kole ye n na n ti nag bala ya tigri yetɩ ya tigri sa wa e tigri lee fãa sẽn mi ya rɩɩbɔ ya yũubu ya nagem e n tɩ d fãa nage rẽd bãmb me na n pemse bãmba pagba n ya misri yẽmba n kẽng tɩ maan tigra la rol n wa kõba n yɩ fãa yaa sẽn na kell n yõglg b yama kɔ bala tɩba maka tõe n deen kell tɩ roowa don wuni pa loor ka be be wa neb sãn peeme tõnd teelo na n tɩ maan b tig leblebg n wa lebse miki yaa na n kell yaa na n loogo la yaa sẽn dat n kõ bãmb mengã basam yam tɩ bãmb mengã na pa na n loog wa tɩ peemsg peemsame bãmba ma e, pa neb sẽn na ma wana wãna pa neb na n wẽg tõnd lo n loog ne tõnd teeda ye yãm pa yã rel na tee nina sẽn peems woto wa yẽla saame na n ka n paame n maan lulu n kõ bani bani israil da mako yan bayan tabna man war tabna yi to wannan mai tabani bi ibadi fadrib lahum tariqa wannan sagalaga annabi musa tanwi on ko zaman waya sore fil bahri mawraqa mawraqa bali annabi musa kenan me anti te mawra anti te mawra masa eh, fir'aun me pa ma kibar masa anti tigre hin yi ka a ah, tigre ya yi tigre tigre yi tigre tigre la mi ba yin kala be be misila kai tigre la mzo yima ko lo me o masa eh, fir'aun me na se tampo. me zo mo masa eh, ina so da dasa ko to beta fir'aun sin yiwa a wiidi wa yen yewa ya tus kwa ba la han zo ma so da sa ya tus ko so be la sin yini wo la yati innahum la shirzimatun qalilun abiya sama hiya bilibalo santi ta ya tabbala ba pa ke ya tab yidi o men tabra se kan balko ko tab ko bute sa na baya lalla yi masa nangin sa annabi Musa ani bani Isra'il da ma ya ya labke ya lalla hoy sa ko wa masa abtranta bahar al ahmar bahar al ahmar mi son ko podat bahar al ahmar e mer rouge payet ya wala ko ma men ya miu ye tinga ya tin to ma ya tʋma n yaa miu sã n tɩ ta kuma koma eh, tanna ya wala lalaga wato ya mi to to reki masa to koma sambe wala sampa wala bari ti pon wato penti mi wuya wiya kom sanning sanye ti ya ko ma le yin eh le lelo koma ya woto ko le lelo musa hi ni sama wa ken la tiran ti ga mora bam ti e mora ti fir'aun me yi ni atapa ngi ba le gi so ko masa zama yi ba ya ta ba zama yi ba ya ta na musa zama waya yin fir'auna fir'aun sama wa me yin annabi musa ne bani isra'il da ma ta biya san yitta la annabi musa annabi bai annabi sama wa pore yin da bai pore en ti sama lu sama wa tawri en yit ne masa eh, ta ni ste ta masa eh, la ketan sara ne bo la nan ke yayin masa a patin pasan mora mora gobo la ji to masa ya tanse tãy sã me wʋgbame pa tãy sẽn tõe n maan wãna sẽn tõe n doe sẽn kelma sã nebã yaa pasg mogra bala yaa kẽ kooma kooma me pa tõe n kẽ wa kooma pa bũmb tõe n pasg wotone rel zãma wã sẽn yãag firauna tabiisa yaa yɩsb kẽb lame la be tɩ inna la mudrakun a tõnd yẽ b na n paama tõndo firaun na n paama tõndo tõnd me pa tar kẽeb zĩiga rel la tõnd teeg bala rel la teeg taaba bale ko mala han patoyin ke wala e tie tabia e na kon sata konse ko e wan pa me la woto nun ko dalib musa ya e kalla teke woto rawo me woto inna ma ya rabbi arman sababi ni ma sayahdini wannan nan kan ma ana kan gam da sor ko rin to wannan sagal nan wa masa annabi musa ne tamanu wana tan mora ane a bahra bi asa tan wẽ nera sara fan falaka kullu firqatin qad tawdil adhim adim nabi musa sunwe koma koma mana wãna laylem nabi n pãrg n bas sore tɩ kooma bogr fãa yɩl yaa forma wa galaas rãmba n yasã wẽta ya soy pila yibla ham pasa bur fãa ya sori ti aso ti tinga koe t'a nabi musa maan wana t'a nabi musa zo yi na zama wa masa ta fir'aun me be wani fir'aun me wa wami ne tabisa la fir'aun hin yes yella o yella rata jeso bari yime nga yella yella ni rata jeso ko la soda sama sampo ni wa masa ya na ni na ba ya ya ya kene balo la ke fir'aun yimi miti wa ya yel ne menga bangam asanta meti ya yel ko yo pala afi ar yo pa pa soro koy pa soro ye bana yimi ami ami ami tenga wa ya tenga bi wa kana pa soro ye eh, eh. ti ba ma lo ka wa ar pa pa yo pa ko no ko eh la so da sa panga yira hunwe wa ai na me ma na wana na me kin bala wanti tasok masa eh, la wannam sagal libon wa mogora masa te mogora na na ta bon we ba Eh, halaka ra zĩig masala woto sodas tus pa tɛka fãa gil halka kokãng pʋgẽ kɔ tɩ bani israɩl dãmbã yaa kul kɔka mosã n wẽnnaam maana woto me yaasa t'a yi waazo la leb n yɩ tɩ bãng wẽnnaam neema wala a yellma b zugẽ kɔ b yasame n get tẽbd n tẽbd wa yaa sɩ fo maw maw maw wa yaa sɩ tɩ b yasa wato wala n get wẽnnaam tõoga tɩ mogra rɩb gilli tɩ mogra maan mogra rɩb gilli rel woto ne ya wẽnnaam segl sõnga la a sõngrã a ne a yɩɩmsa dẽnd wẽnnaam yeel fadrib lahum tarikan fi lbahri yabathan n yaa koɛɛngã la tahaf wẽnnaam yeela anabi musa tara yɛɩs ye ra yɛɩs wala bõe wala koomã bõrb na n wa bõr yãmb ye y na n wa ta soka tɩ moora lebg n naag taaba tɩ imaan wãna tɩ pa koom wẽ ra yɛɩs rella wala tahaf darakan la ra lebm yɛɩse a firaun tãb biisã na n paama yãmba ye da pango om na paama yamba ra yesiri me koy paanga patin paam ina n ga mora wala tasha raye yaisi me ra eh, ni boy ni am sun nan pasga moora yi lele woto ne lawan nan koy se la tahaf darakan wala tasha isi yaisi fir'aun tabbisa nan paama yami wala tasha rahala ben yaisi ina ta suka ti ko ma wana ti ko mo wata kan na ta ba n eh, la wa annabi musa eh, tɩ eh, ta aya pisopoe la ayopoe zĩiga tɩ d na n yike wẽn-taasg be wo fa atba'ahum firaun bi firaun be tɩ leb n seg taaba tɩ wẽnnaam sã n sake rel wẽna maana fãa segl sõngo wẽna baasd fãa gil baas neere rel le wotone yaa koes tɩ b ra yetɩ d e zẽk n taasdma biisã fãa gilli n yi sã yẽ wala miisrã tao dam nengẽ e tɩ d e tara dma biiga yaa dĩinã ta biiga leb yaa dĩinã taasda n be zĩyãre rel le bãmb me b sɩd tara nara pãnga a ne wẽnnaam dĩinã b leb n tara nara pãnga ani alquran karim bisi e zabo la kolo yelli lele m u n n a m ko l a b a r a a b u l i m ti b a r a me abra c h i p s a b alan to nda man opere ti la afira pa tabra ke tanda madan la w a n n a m b u me ti b a r a le ben yikam b a r a le ben yikam masa table ban datan a le man wana na le ban pass pa so le ban pass c h i p so le fajil h i m m i alhaal nina sẽn be wa dĩinã taasd b noor wʋsg la n mikame tɩ pãng ka be tõogame ka be rel tɩ bãmb tʋʋl tɩ waka n taas b mabiisa yaa miisrã tao dãmba tɩ b sõngba d b ges b bãagb yelle n tɩbs rel tɩ d dat n na n kõs lislaamba fãa tɩ d sõng taaba E tɩ dĩinã sẽn data yaa sõng taaba e yaa rɩɩ taab mabiiri yaa nong taab na yĩng noore yaa sõng taab ne malgre yaa get taab ne d e kɩte na n kʋs ma fãa gilli wẽnd sẽn yʋlsb rãmb fãa bb ra maand b meng beedo tɩ adem-bi yaa adem-biiga bala yaa maala adem-bii bɛ rel leed kota zãma fãa tɩ ned fãa tʋma paoosẽ me yãk na nafe Eh, tɩ b sõngd mabiiga t'a eh, paam laafɩ dĩin sẽn dat ne tõnd na yaa woto mabiirmã me kala la wotone eh, Yam gam taaba yam nong taaba tɩ mabii sã san wa be keelem pʋga yaa yam fam n be keelemã pʋga rẽla d mabiiga pa laafɩ wa yaa fa fãa pa laafɩ kɔ a sã n tar laafɩ yaa d fãa ko rẽla d kota wẽnnaam tõnd maana d fãa segl-sẽngo sẽn yãgs fãa gilli wẽnna ning barka wẽnna let sẽn yãgsã fãa gilli wẽnna kõra somde. sõmde wẽnna kelb n kõr mabiiga laafɩ wẽnna tɩbsba wẽn la laafɩ naaba wẽna kõb laafɩ wẽn la laafɩ naaba wẽna kõtn fãa laafɩ la wẽna tɩlgd fãa gilli n yɩ bãase la bã wẽnsã fãa gilli wa sal allahu ala nabiina mohamad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam